Assalamu alaikum. To, uh, yau za mu nuna mutane yadda mutum zai rijista na wato ainihin Sadra Bank. Um, kamar dai yadda mutane suka sani shi Sadra Bank uh, kasar Qatar ne take da shi kuma um, ne wadda yake da wato ainihin abubuwa da yawa a tattare da shi. Wadda ɗaya daga ciki shi uh, wannan coins ne wadda yake shi ma tamkar uh, yake uh, yanayin yadda suka gina abun sun gina shi a mazannin kuɗi ne. wadda za a dinga amfani da shi wadda nan gaba in har aka gama mining nashi akwai eh, wato ainihin stores da za su bude da kuma eh, wato shaguna dai da harkoki wadda za su bude wadda mutum zai dinga amfani da shi ya sai kaya ko kuma in ka je kasar su zaka kashe sannan a nan gida Najeriya mutum zai iya juya shi zuwa naira sannan kuma wani abun farin ciki shine eh, a cikin burukan da suke so ya coins su ya kasance shine mutum zai iya amfani da shi wurin biyan kuɗin zuwa aikin hajji Ah, to kun ga wannan wato ainihin wata eh, falala ce da kuma dama wadda ta zo mana wadda ya kamata dukkan lokacin eh, al'ummar musulmai su rungumi wannan mainin na sadra wadda baya yi ma ya fara yi ah, tunda ah, yanzu kudin aikin zuwa hajji ya yi tsada ba kowa yake da damar wannan mato ga dama ta samu wannan har kana da wannan coins in lokacin zuwa aikin hajji za ka iya ka biya ka je kasar saudi ka je ka sauke farali ba tare da ma wani ya san damuwanka ko kuma wani ah, ya taimaka maka wurin zuwa ba kai da kanka za ka iya ka biya wa kanka ka biya wa iyayenka so da allah yan uwa a fito a imanin wannan sadra din maza da mata kowa a buɗe masa wannan mining din sannan kuma eh, a cikin wannan watan da muka shiga muke cikin nan eh, insha Allah za su fara KYC nasu akwai dai gaskiya a wato ainihin visions da dama a kansa wato ainihin akwai buruka da dama wadda su wannan mamallakan wannan coins wadda suka tsara abin da suke so su cimma akan wannan coins to gaskiya kamata mu shige shi eh, mu shige shi wato ainihin mu runguma kuma mu yi shi hannu biyu sannan kuma wadda suke bibiyar da program din kwanakin baya ko in ce satin da muka fitar nan ko sati biyu sun gayyaci isa ali fantami wadda shi ma ya je shi ya musu lakca akan wannan shi dragons in wadda ya je ya ƙara bunƙasa musu harkan ya wayar da su ta wani ɓangaren da suke buƙatar bayani eh, daga gare shi so gaskiya kuma manyan mu sun wato ainihin ba mu shawarin mu shiga wannan mining ɗin mu yi to eh, kan na yi dogon surutu da yawa bari mu nuna mutane yadda mutum zai yi rijista eh, da farko dai ga link din nan a kasan wannan video din insha Allah mutum ya duba zai a description mutum ya duba zai samu link din zan saka duk wanda yake so zai rajista. to sai ya kalli wannan video din sai bi wannan link din to daga farko dai kama misali a ce ga link din nan a nan wurin haka abinda mutum zai yi shine zai danna kan link din in ka danna kan link din ka shiga zai dauke ka sai ya kawo ka cikin play store in mutum yana da application din a cikin wayansa to kai tsaye zai kai shi cikin application din ne in kuma dama mutum ba shi da application ɗin a cikin wayansa ah, ya hau link ɗin ne to zai daga wannan link ɗin zai ɗauke ka ya kai ka play store inda za ka sauke wannan app ɗin gashi nan sadra bank za ka sauke shi akan wayanka so in mutum ya sauke shi akan wayansa sannan sai ya zo kana sauke shi akan wayanka ah, zai ɗauko ka ya kawo ka cikin app ɗin bayan ka gama sauke shi kenan zai ɗauki ka sai ya kawo ka cikin eh, app naka kamar haka so abin da mutum zai yi a nan wurin shine eh, nan sunan mutum zai saka normal da yadda ake yadda muke bude mining gaba ɗaya kamar yadda muka yi spy duka wannan ma haka ne ka sa sunanka a nan sunan mahaifi a nan email naka a nan nan sai mutum sai ya canja shi ya je nemo gida Najeriya sai ya saka Najeriya eh, nan wurin sai mutum ya saka password wannan password din wadda mutum ba zai manta ba password din nan shine mutum zai saka suna ne ya saka suna da symbol kamar ko art ko hash ko star wani dai symbol wanda ka san ba za ka manta ba sai ka saka sai ka ƙara namban waya a gaba namban waya ya zanto guda biyu ko uku hakan nan ko hudu duk wadda kake so zaka yadda dai mutum ba zai manta ba to mutum ya saka shi anan nan ma sai ya zo sai ya ƙara maimaita wannan password din da ya saka sai ya maimaita shi anan mutum ya tabbatar da ya wato ainihin yi nan wurin komai daidai haka sai ya zo sai ya danna wannan wurin rijista kana danna wannan wurin rijista za su ɗauke ka za su ɗau mutum sai su kawo shi nan nan to suna son mutum ya yi confirming cewa mutum eh, kai ba robot ba ne abin da suke so mutum ya ana to abin da mutum zai yi shine zai zo sai ya danna wannan wuri wannan ɗan kannan kana dannawa zai ɗauke ka sai ya kawo ka wani peji to a wannan pejin mutane su tsaya su mai da hankali ba lalle ne su bawa mutum irin wannan ba to amma lura a nan shine in sun baka duk wani hoton da suka baka to za su ce maka a sama nan ga kalan abin da suke so kai makin a cikin nan wurin to kowane irin hoto suka baka a nan wurin za su baka kalan wanda suke son kai makin nashi to gashi a nan sun bamu eh, banana sorry sun bamu eh, sun mu eh, sun mu shi a ah, wannan eh, pineapple sun mu pineapple sun ce mu yi makin pineapple to a nan wurin sai mu duba wanne ne ya yi daidai da wannan pineapple da suka bamu to kun ga ga ɗaya a nan ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan guda biyar so ba lalle ne ya zamto guda biyar ba za su iya bayarwa ya zamto guda uku hudu biyar kuma sannan kamar yadda na faɗa ba lalle su baka wannan hoton ba za su iya baka kowane irin hoto to amma abin dubawa abin lura a nan shine za su baka asa sample na irin hoton da suke son kai makin nan to mutum sai ya duba wannan hoton sai ya duba cikin nan sai ya makin su bayan ya yi makin nasu a ƙasa nan akwai wurin da za su nuna maka wurin verification gashi nan bayan mun gama yin makin nasu gashi nan mun yi makin guda biyar nan kasu to nan wurin gashi nan wurin verify to sai mutum sai ya danna wannan wurin verify mutum yana danna wannan wurin verify shi kenan kai tsaye za su kawo ka a kai register kenan gashi nan sun shigo da mu cikin eh, Central Bank cikin app nasu to abin da mutum zai yi a nan wurin shine zai zo sai ya danna wannan wurin please verify your email din nan mutum yana dannawa zai kawo shi cikin profile nashi to anan abin da mutum zai yi sai ka zo ka danna wannan wurin recent verification email mutum sai ya danna wannan recent verification email tunda dama ga email namu da muka yi amfani da shi muka bude account din mutum sai ya danna wannan wurin recent verification email mutum yana dannawa za su tura masa sako ta email nashi to suna tura maka sako ta email abinda za ka yi shine za ka fita daga nan sai ka tafi email naka ka je ka ga sakon da suka turo so gashi nan mun shigo email namu ga sakon da suka turo mana gashi nan nan email uh, verification Sidra bank so abinda mutum zai yi wannan dan rubutun nan din nan mutum zai danna mutum yana dannawa uh, zai verify na account nashi ya zamto email naka ya zamto ya yi verify da wannan account din babu wanda ya isa ya sace maka account naka uh, kuma ba wanda ya sai taba maka account naka tunda ka riga da kayi verify na email naka yanzu ya zamo account ɗinka kenan legitimate so mutum yana danna wannan wuri komai ya riga da yayi za su kara sai su dawo da kai cikin app nasu inda za ka fara mining to a nan wurin in mutum ya shigo ba wani abin damuwa ba ne ko bai kawo maka nan wurin mining ba mutum sai danna wannan refresh wannan refresh din duk lokacin da ka shigo ka ga app din ya nuna maka wani abin da baka gane ba ko ka danna wannan refresh din so zai dawo maka normal so mutum yana danna wannan refresh din za su bashi daman yi mining sai mutum sai ya danna wannan wurin mining din mutum yana danna wannan wurin mining din nan inda kuka gani gashi nan you can mine by clicking the button to nan nan mutum zai ga wurin nan zai canja zai dawo time za su saka lokaci kamar dai 24 hours yadda dai eh, mining na pi yake 24 eh, hours to nan wurin mutum zai ga time yana tafiya a nan cewa 24 hours bayan 24 hours mining dai tsaya um, sannan a nan kuma nan ne inda suke dinga tara mutane coins nasu so nan na yi amfani da shi ne na kulle amount a nan, to in mutum ya danna nan zai buɗe masa a nan, sannan sunan ka zai fito a nan wurin so in ka danna kuma ka rufe shi haka nan to babu wadda zai ga eh, sunan ka da kuma eh, abin da ka samu to a takaice dai nan na ce suna nan kuma amount sannan nan ne wurin kullewa in mutum ya buɗe bude shikenan zai ga komai in ka kulle kuma ba za ka ga komai ba in case ko da wani zai shiga account naka so sannan ga kyautan da suke bayarwa kyautan eh, coins guda biyu so shi wannan coins guda biyu in mutum yana son ya same shi shine sai ya yi amfani da referral link in baka yi amfani da referral link ba ba za ka same shi ba don haka a kasan wannan video na zan saka referral link wadda mutum zai bi ta wannan wurin kai clicking sai ka kalli wannan video din yadda na yadda na yi rijistan shi sai sai kai clicking wannan link din sai ka bi sai ka je kai register naka to in kai kai ma za su baka kyautan wannan wannan guda biyu sannan sai ka zo ka yi eh, mining ka danna mining kana danna mining nan ma za su baka guda biyu bibbiyu suke bayarwa kullum bibbiyu suke bayarwa kullum in kuma mutum kana son zaka gayyaci friends naka ne to zaka iya danna wannan wurin invite friends in so zai dauke kai kai ka wurin bangaren whatsapp naka ko facebook ko wani chati da kake yi eh, sai ka tafi ta wurin ka je ka tura mutum ka yi forwarding kamar za ka tura mutum sako kenan sai ka yi forwarding ka tura masa link naka eh, ka tura masa wannan video ne ya kalli yadda ake yi eh, domin shi ma ya fara so yadda dai ake rijista na shi wato ainihin shi sirra bank kenan insha Allah